Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar biyar ga watan Nuwamba na shekarar da biyu. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Koriya ta kudu ta yi kace-kace da wasu jiragen yaƙi jiya Juma'a bayan gano jiragen yaƙin Koriya ta Arewa da tamanin a kusa da kan iyakarta a cewar rundunar sojin Koriya ta kudu yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a zirin Koriya. An gano jiragen Koriya ta Arewa a yankuna da dama na cikin ƙasar da kuma duka gabar tekun Koriya ta Arewa na tsawon kimanin sa'o'i hudu da suka fara da misalin karfe goma sha ɗaya na safe agogon ƙasar a cewar hafsan hafsoshin sojojin koriya ta kudu a mayar da martani sojojin koriya ta kudu sun ce cikin gaggawa sun tura jiragen yaƙi tamanin ciki hadda na f-35a mai satar fasaha kimanin jiragen yaƙin amurka da na koriya ta kudu arba'in sun ci gaba da atisayen jiragen sama masu girman gaske in ji rundunar sojin koriya ta kudu da sanyin safiyar jiya juma'a ne koriya ta kudu ta ba da sanarwar atisayen da ake kira vigilant storm ta sararin samaniya wanda zai gudana har zuwa yau asabar kwana guda bayan da aka tsara tun farko a matsayin martani ga tsokanar koriya ta arewa Wataƙila rasha a shirye take ta harba sojojinta da suka gudu a Ukraine a cewar sanarwar da ma'aikatar tsaron Birtaniya ke fitarwa kullum akan yakin rasha da Ukraine. saboda halin da ake ciki na rashin kwarin gwiwa da rashin sanyin yaƙi watakila sojojin rasha sun fara tura dakarun kafa cingi a cewar sanarwar ta bayanan sirri jiya juma'a waɗannan rukunin dakarun na barazanar harbe duk sojojin da ke kawo musu koma baya domin tilasta musu ci gaba da yaƙi kuma sojojin rasha sun yi amfani da su a irin wannan yanayi a baya kwana-kwanan da alama janar-janar na rasha suna son kwamandojinsu su yi amfani da makamai a kan duk sojojin da suka gudu Gami da ba da izinin harbe duk irin waɗannan mutanen bayan gargaɗin a cewar ma'aikatar tsaron ma'aikatar ta ce dabarar harbe duk sojojin nata waɗanda suka gudu watakila na tabbatar da rashin ƙwarin gwiwa da rashin ɗa'a na sojojin rasha labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dakarun sojin ƙasar somaliya da wasu mayakan sa kai na yankin sun ce sun kashe 'yan ta'adda akalla ɗari a matsayin ramuwar gayya kan harin ta'addancin da aka kai ranar asabar da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari a magadishu da yake zanta da manema labarai jiya juma'a a birnin magadishu kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar abdullahi ali anad ya ce faɗin ya auku ne a ƙauyukan garas magan da el hariri na yankin Hiran da ke tsakiyar ƙasar Somalia mai tazarar kilomita 320 daga arewacin Magadishu. Dakarun gwamnati sun auka wa 'yan ta'addan a wani wurin da suke sake haduwa a shirye-shiryen kai farmaki kan sansanonin dakarun ƙawancenmu a cewar Arnold. Jiya Juma'a Firaministan Tanzania Kasim Majalaliwa ya shaida wa 'yan majalisar dokokin ƙasarsa cewa an kashe gobarar da tashi a tsaunin Kilimanjaro na tsawon makonni biyu da suka wuce. bayan da aka tura ɗaruruwan sojoji a wannan makon domin kashe gobarar. Da yake magana da Majalisar Dokokin Tanzania, Majalaliwa ya ce gobarar ta lalata wani yanki mai nisan kilomita murabba'i uku na gandun dajin Kilimanjaro, wani wurin tarihi na hukumar UNESCO, wanda ke ɗauke da nau'o'in halittu da dama. Ya ce gobarar ta kuma bazu zuwa wasu yankunan da ke kan dutsen da ke kusa da wurin shakatawar, amma an shawo kanta. kuma an ceto wuraren yawon buɗe. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu yi duba ne bisa gargadin da ofishin jakadancin amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya ya yi cewar akwai yiwuwar kawo harin ta'addanci a babban birnin a wannan mako mai karewa ne ofishin jakadancin amurka da ke najeriya ya yi gargadin cewar akwai yiwuwar kawo harin ta'addanci a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Sanarwar na cewar 'yan ta'addan ka iya kai harin ne akan gine-ginen gwamnati, wuraren ibadu, makarantu, kasuwanni, manyan shaguna, otal-otal da gidajen barasa. gidajen abinci tasoshin mota filayen wasanni ko kuma cibiyoyi irin na ƙasa da ƙasa na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya abuja cp babaji sunday ko mai zai ce akan haka eh mun ji wannan rahoton amma duk matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja na air force na navy na civil defense na farin kaya dss duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba. A hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce za ta yi nazarin wannan sanarwa tare da ɗaukar matakan da ya dace. CSP Almustapha Sani na kwatar 'yan sandan Najeriya ya mana karin bayani. Ita hukumar 'yan sanda ta Najeriya ta yi kyakkyawan shirye-shirye domin ta tabbatar da kyakkyawan tsaro a cikin garin Abuja da kuma jihohin da suke kewaye da Abuja da ma Najeriya baki daya. Shi wannan jawabi da muka samu daga ofishin jakadancin Amurka da yake Najeriya ba sabon abu bane ba wajen mu domin bangaren mu na samun bayanan sirri tuni dama sun samu mana irin wannan bayanan kuma tuni speta general na 'yan sanda ya bawa ya wa kwamishinan 'yan sanda na ita birnin tarayya na abuja da kuma jihohi guda shida da suka kewaye abuja umarni na musamman na tabbatar da cewa sun mike domin su tabbatar da cewa sun dakale duk wani irin hari da za a kawo jihohinsu da kuma abuja kuma ita headquarters ta 'yan sanda za ta tabbatar ta ba su duk wani goyon baya da ya kamata a kuma bangaren mu headquarters ta 'yan sanda ta nan abuja tuni bangarorinmu na bangaren kwantar da tazoma wato da ake kira mobile police force da kuma bangaren dakale ta'addanci wanda ake kiransu ctu masu sa jan hulawa kenan tuni Spita general na 'yan sanda na najeriya ya bada umarni na su fara wani atisaye na tabbatar da cewa sun zauna cikin shiri domin a tabbatar da cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya kuma su kwana cikin shiri a wannan atisaye da za a yi za a yi harbe-harben bindigogi wanda ba da harshashi mai rai za a yi amfani da shi ba da kuma wani bangare na titina da suka zo wajen headquarters na nan abuja da shi kuma za a yi juya akalar motoci masu zirga-zirga a wannan wajen a lokacin da za a wannan atisaye da karshe ina tabbatarwa da mutanen da suke zaune a abuja da kuma mutanen najeriya baki daya cewa rundunar 'yan sanda da sauran hukumomi na tsaro suna yin duk abin da suke tabbatar da cewa wa'annan labarurka da muke samu an dakale su tun kafin abin ya faru. Bayan duka wannan kuma kwatsam daga ma'aikatar harkokin wajen amurka da ke cewar amurka za ta kwashe jami'an ofishin ta da ke abuja waɗanda aikin su ba na gaugawa ba ne zuwa gida amurka bisa abin da ta kira barazanar tsaro da ke fuskantar abuja babban birnin tarayyar najeriya wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta fitar na cewar za a kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja da aikinsu ba na gaugawa ba ne tare da iyalansu saboda abin da ta kira wai mummunan barazanar yiwuwar kawo harin ta'addanci a abuja take kuma gwamnatin najeriya ta mai da martani tare da yi wa amurkan wankin babban bargo alhaji lai mohammed da ke zama ministan watsa labaran najeriya ga abin da yake shaida mana to say their people should go home if they want to. But we as a country have a responsibility to keep our country safe. Amurka na da 'yancin ta ce su koma gida in suna so, amma mu a matsayinmu na ƙasa alhakinmu ne mu tsare ƙasar. Kuma wannan mataki na Amurka ko kaɗan ba zai tayar mana da hankali ba. Kuma menene wata gwamnati za ta gaya wa mutanenta tsaya ka ji sau nawa ake samun harbe-harbe a makarantun Amurka. sau nawa ake samun kashe-kashe a amurka sun iya hasashen wacce makaranta ce ta gaba da dan bindiga zai bude wuta a kan kananan yara yanzu 'yan najeriya da ke amurka su ma ba sa fuskantar matsalar tsaro haba ministan watsa labaran najeriya kenan alhaji lai muhammad bayan wannan ne kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya kira taron tsaro da manyan kusoshin tsaron najeriya first and foremost assure all the citizens of this country that any exaggerated sense of insecurity. Mai bada shawara kan sha'anin tsaron ƙasa kenan a Najeriya, Manjo General Babagana Manguno ke tabbatarwa 'yan Najeriya cewar duk wani batun maganar tsaro da ake ta zugugutawa ba gaskiya ba ne. Muna tabbatarwa 'yan Najeriya cewar bai wani abin da zai faru. A don haka zancen jama'a su razana wannan bai mata so ba. Batun kuma da ake tsaya madidin cewar akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Shi ma ba wani abin damu damuwa ba ne kuma kokarin ci gaba da hulɗa da makwabtanmu yana nan yana gudana a cikin al'amuran tsaron cikin gida kuma muna mu'amala da mu kasashen waje a cikin aminci ba tare da razana mutane ba cewar wai wani tashi hankalin tsaro zai faru a don haka duk wani tsugududin cewar wai wata matsalar tsaro ka iya faruwa a wannan birni to wannan shiririta ne ƙarya ne rashin mutunci ne kuma koma wane ne faɗa hakan irresponsible for anybody to give that signal shi ma mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja ya mana karin bayani to ita maganar tsaro tana da kulleliya da yawa tana da wahalar fahimta a lokaci ɗaya haka kawai saboda na farko dai da wanda suke son su yi barna da kuma wanda suke neman masu barnan duka suna bin abubuwansa a cikin sirri ba a haka kawai ake faɗan abu ba to amma a gaskiya akwai abin mamaki yadda ƙasar amerika ta yi wa'annan sanarwar ta kuma ɗauki matakai ta fitar da ma'aikatunta sannan kuma a binciken wato su hukumomin tsaro na najeriya har yanzu bai nuna akwai wani abin tashin hankali da suka gani ba to zai iya zamana cewa wato inda amerika ta samu bayanan nata ko daidai ne ko ba daidai ba ne watakila zai iya zama ba daidai ba to amma kuma a tsarin tsaro inda ka tabbatar da inda ka samu bayanan ko da ya zamana ba daidai ba ne sai ka ɗau mataki in ya kamata musamman abubuwan da suka faruwa a kan ambasadan amurka na eh, libya da aka taɓa samu a irin tanzoma cikin gari aka halaka to amerika tana taka tsantsan da irin wa'annan yanayi a tunanina ba na jin wai wata makarkashiya ce irin ta siyasa tsakanin najeriya da amurka da ta sa har amurka ta yi wannan zabura ta firgita ta kuma ɗauki wa'annan matakai kuma ta faɗa Eh, akwai dalilai da za a iya cewa ana shiga cikin hancin kasashe yadda amerika take ta irin wa'annan bayanan ta ce mutanen ta tewa amma ya rinka tasar da hankalin ah, ƙasa kuma yana wato kawo rashin ah, jin daɗi da rudani ga zamantakewa na mutanen ƙasa to amma duk da haka ah, ina ganin ba an yi da gangan ba ne watakila suna da wani bayani wanda kuma bayanin ko bai tabbata ba ko a dalilin yunkurin da suka yi an kautar da masu son kawo halin sun kautar da hankalinsu abin dai ban tsoro shine a ce sun yi lissafi ne da suka yi lissafi suka ga cewa su suna ganin abubuwa kaza da kaza za su iya jawo tashin hankalin da zai jawo matsala kaza da kaza su kai wannan to a wannan ni zan fi damuwa saboda a gaskiya a yanda ƙasar take tafiya duk wanda ya zo maka da lissafin cewa abubuwa za su iya su kurkucewa ba za ka iya watsar da maganar ba to saura da me idan kuma harka ce ta diplomasiya ta wato rigingimin shugabanci ko siyasa na shugabanni na ganin najeriya ma sai ta rama ta ba da bayanai cewa kada a rinka fita a wasu wurare a amurka musamman kai bakin fata ne saboda su sun yarda cewa wato rayuwar bakin fata tana da amfani irin su black eh, life matter nan don su ma su nuna amurka cewa za su iya kawo cusgunawa a cikin rayuwar mutanen amurka su kuma tayar musu da hankali akan abubuwan da suke faruwa na cikin gida a amurka amma saura da me abu babba shine mu yi addu'a allah ya sa dai ba wani masifa bace tunda akwai an gani an yi a da kuma har yanzu wa'anda suke yi din ba wai sun aje eh, kayan aikinsu sun daina ba ne har yanzu komai mai iya faruwa shi. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauran don mu da Amurka barkamu da kasancewa da kuwa cikin shirin da ɗan gari. Sunana Abraman ne da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin muna garin tsagem na karamar hukumar Mani kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na tsagem domin jin suwa ne suka kafa wannan gari na tsagem mai garin tsagem ya shahara da shi. wannan gari na tsagen gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na fulani da malamai fulani ne suka taso daga garin yola waɗanda a cikin fulanin nan akwai idris akwai abubakar akwai kuma ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka ji wurare sun biyo ta cikin garin gombe a garin gombe ne shi a ah, idris da abubakar allah ya musu rasuwa a garin gombe sai shi ibrahim wanda shi ɗa ne gare su shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar katsina ya zo ya tsaya a ingawa a lokacin don ina magana shekaru ne da dama hmm. baya da suka wuce da ya tsaya ingawa akwai wajen da ake ce ma fadamar dallaje a nan ya zango daga nan kuma ya wuto ya zo tsagem amma sai ya fara zama a kwabra kwabra din a tsagem take hmm. a nan ya fara zama wanda shi wannan ibrahim shine tsagem na farko a masarautar tsagem an ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 1804 kenan ya fara wannan sarauta ta mai garin tsagem a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta tsagem amma daga nan kwabra sai ya matso inda ake ce ma wani akwai wani dutse wanda dutse yana tarihi akwai ma kaburburan su a wajen dutse yana kusa da tsagem sosai da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya ƙara ya da shigowa cikin garin tsagem ne ya zo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara arba'in da bakwai yana wannan sarauta ta tsagem sai tsagen yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerar shi ma ya hau wannan kujerar a shekara ta dubu ɗaya, ɗari takwas da da hamsin ɗaya. wanda ya yi shekara 27 yana kan ga muke ya aje wannan sarar ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan daga nan tsagem yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 shine ya yi shekara 17 yana wannan sarauta daga nan sai tsagem abdulkadir shine tsagem na hudu kenan daga nan kuma sai yam abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945 ne ya shekara bakwai yana sarauta a wannan mulki amma shi tsagen abdulaziz ba rasuwa ya yi ba dan dan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta, lafiya ta gani so ɗaya dan ya yi shekara bakwai ne yana wannan sarauta dan shi lokacin yana tsage Muhammadu kenan wato kakanmu lokacin yana dan yana aiki a nan gidan yari katsina daga nan aka ɗauke shi aka zo aka ba shi wannan sarauta ya ci gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu tsagen usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2018 wanda shi ya shekara 18 yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta tara to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gaf na shekara ɗaya aka ba shi wannan sarauta a shekara ta biyu. ya shekara ta ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta shi ne tsagem na bakwai kenan sai yanzu ni ne tsagem na kwas an naɗa ni a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sha shida ga watan agusta. malam buhari wannan gari na tsagem me ya shahara da shi. to wannan gari na tsagem kamar yadda ne maka bayani cewa gari ne na fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu magana da ake fulani ne a cikin wannan gari na tsagen. akwai wani abu na tarihi wanda garin na tsagen yake da shi? eh a shi wannan dutsen da ne maka bayani har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu akwai kaburburan su har yanzu a wajen shi wannan dutse ana ce mashi dutsen gandu to har yanzu wannan dutsen yana nan waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen gandu a halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na tsagem a halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin tsagem tunda muka tashi haka ake ta abin nan duka dangi ne fulani ne din kamar yadda suka taho daga yola a fulani har yanzu ma fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an gama sai wasu ma in suka mu haɗu da mu fulatanci suke mana to amma mu ko fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu fulani ne cikin garin tsagen wani irin kalubale wannan gari na tsagen yake fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata alhamdulillah a gaskiya na ji daɗi wannan tambaya saboda ah, kamar yadda ne bayani garin tsagen tsohon gari ne idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar tsagen ba lokacin da aka fagarin ba shekara ta 1804 1804 kenan idan aka lissafa yanzu za ga cewa shekara 217 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fi ci mana tuwo a kwarya magana hanya tun wannan lokaci da nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu tsagen ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a ɗauko mara lahiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo to lallai tsagen ba ta hituwa ba ka shiga ba ka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi sannan muna da karancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin tsagen saboda garin yana da idan idan za a yi bohol to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fi ci mana tuwa kwarya. To da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin tsagen sai gidan rediyon murar Amurka Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.